أحسن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشيرين لبقوي جواتن الآية وتن آيَةٍ، المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو دايا تاريخ رد أربعين لبقوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin littafi a amalul kulubi. To, mai shafi na nawa ne matashiyar ne matashiyar? Yo, wadda ɗaya-ɗaya mana. عجائب sahabi, to idan ya zama ba daidai ba kai kai kuskure ajaibu as-sahabi kuma fa wal matari to masha Allah ina ga daga nan za mu daidai shafin kuma dari biyar da talatin da bakwai anaku ku? Eh? <laughs> bayan da hargice hargice ne kwashe kwashe ku je nan ku ɗan ɗebo ku je nan ku ɗan ɗebo ku hana na alhamdulillah zakaran eh, karakominka hmm. kowa ya za a jiya rakominsa shi ma kawo zakaran sai ɗauri me ya zakara a cikin rakomin shi ya ah? ɗaya da rakomin da wannan ba shi nake da shi ba to masha Allah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa min ayatihi to Tafi eh, wani zai ne ka karanto, kana iya dai karanto, bari in gani an yi sa'a gani karanto farko, farko farko ko nesa nesa. Omin ha? To farko farko kenan. Bayan baiti, wa min ha, kai, kai kuma akwai baiti a ciki. shafin dogon eh, karatu biyu haka ya cikin bajin ko eh na jiya ne a tun da ake baiti sama baiti sama ma baitin naku ya wuce kud ma tara a to idan ta ammalta to sama ko to kafa ice wa minha faja'ala faja faja'ala to kun yi sabani wannan ya ce kasa wannan ya ce sama wajen alamin ha sama ne na ce sama tun farko wajen ana kasa wajen alamin ha jibalan to faɗi ba ganganu to wancan da faje alamin ha jibalan hiya kaga hiya abin da ke gaban nan ko da hausa kai ce masa meganapis kasara ne mai ginatsi su ba ake aka ka kyautar da ginatsi ba magana su in ka ce ba kai fasara ma magana ɗi zai je karfe ne da ke kama karama to haka na Allah ya sanya duwa suna haka magana isul kulobi suna fiskan mutane <coughs> zukata ka annaha murakkabatun minha yadda kasan an gina dutsen ne da wannan magana sun a cikin zukatan mutane kowa na son dutse, kowa na kaunan dutse, kowa na menene jin dutse. to haka da yanzu ka ga da a baka ka a baka kai kaɗai ka je ka shafa hajarar musu a aswadu kila sai ka lashe shi da haƙo da an ce a sambanta sai ka ɗanɗana ka je za ki ike da iko kuwa saboda tsaba wanda zo ga ta samuwa. to babu komai a cikin sa Allah ne mai dutse shi ne abun su fahiya ta hawi ilaiha zukata na karkata gare shi kullama zukirat ha wato duk yayin da ta tuna ta ko aka ambace ta wata hako na hawa ha tana karkata zuwa gare ta ri rabbil alamin kai an ma ba fa ko ina wurin yake ba na ai kaji dama yan baiti خذ ما ترى wada shay'an ita bihi ai wannan dan duniya ke magana ku? ana dai kawo shi wajen ƴan duniya su suna cewa kaga duniyan nan ka gani ka riƙe ta yi amfani da ita ita kake gani wancan labarin lahira akwai aljanna akwai mata akwai menene na duniya sun ishe ka nemi mai kyau a duniya nemi mai kaza a duniya nemi mai kaza a duniya ka aikata ka rabu da duk labarin da aka ba shi ne ko ma tarafu wada ce an sami ita bi fi tal'atin shanfi, a hudun rana ma yi guni ka an zuhanin akwai abin da zai wadatar da kai daga zuhanin wannan ramin da kake gani tana da haske tana da menene akwai lokacin ta sama masu hasken masu girman da masu menene akwai lokacin ba lokacin ta sama to za ga ka karabu da wancan da aka ce su da nan manya ne wannan ta aishe ka saboda haka nan wannan ita ce wata masifa da take samu kusan tabi'an mu ne mutum abin da ya gani a gaban shi shi baya tunanin akwai wani abu a gaba ka ga misalin da a ce kana yaro za ka yi tanadi gaba da ka ji daɗin tanadin a gaba za ka ce kai ko ba Allah wanda ya taimake mu ba abin da za mu ce masa sai dai Allah to ballanta na ma akwai Allah wanda ya tsaya ya tsaya maka tsayin daka ya matsa maka ya hana maka sakat ya azabtar da kai in baka bi abin da ya tsara ba kai kuma kana kallon abin da ya tsara mannan cuta ce kawai bai dace ba ba dole ne ba kawai wani takura maka ne akai kana yi ne saboda shi malam kafin ya mutu sai ka koma kana kallon hmm, nan na godiya gare ka na roƙon Allah ya saka maka yadda kai ne saboda menene amma a lokacin nan ka ai kai kana ce masa kai ko zuma tara ka gade ne da abin da gani karta ike ka yi shi a shi me yake ka kyale shi ana yayinsa duk wanda ya tashi ya rawa ne ya yi ma dariya ko rungume juna wancan Ya yawa ne kaza kaza kaza ha zamani zai zo wasu su taso kawai in ma kace musu salamu alaikum to batta salamu alaikum na musulunci in ka kalle su ma ka taro a wajen tashi za su su bar ma an daina yayin ka kwata-kwata duniyar ba ta kaunan ka ta daina yi da kai amma a dafa a lokacin za ka kai ka da na sani da na tsanadi ka ga da na kyale kaza ina da yanzu ina da na kyale kaza da na yi amfani da shi da da kuke gani na mai kuɗi ne shi da ana ja makarecin kuhu kai zan na dinga yanka mutane karya to amma da ka ji abin da mutane ke faɗa maka wane yi kaza wanda ya tsaya yake maka wane yi kaza akwai abin da ya gano maka ku karan kanku za ku gane mai kaunar ku saboda Allah an kuka yi tunani da mai kaunar ku don amfanin kansa za ka ga akwai wani kawai in ya duba ya ga masu kokari kokari sai ya tara su tare da shi su yi masa aiki in aikin sai so sai masa in manajan sai so sai masa dan abin da zai musu ya nuna musu ai taimakon juna ai kauna ke ta ake yi wa kana na me ba za ka yi ba kana wuce wannan ya kan yi yadda ka yi banza da kai ƴaƴan ka ko gaisa da kai ba su dinga yi kaga yaron na kaga fatso oh, da oh, oh, wani ya ɗan shi wani muke kai su makaranta ya ɗan su mu muke jiya mai masu kaga yanzu ka ga wani yadda ya zama wai mu gai kama to waɗanda suke tunanin bautar da kai sun ga mai kokari sai su gashi a cikin jama'a da sun ga mai kaza kaza su gashi a cikin jama'a sai su je su dinga su kai shi wurin aikin su to kaga ku gani shi ko wancan yana neman ya juna ku da Allah ne na farko na biyu ko ba maganan Allah yana nuna ma wani ka tsaya ka yi zuciya ka tsaya ka yi na kanka za ka wahala amma wahalan ka yanzu shi fi ma da yi ka dage ka ga kayi kaza ka dage ka ga kayi kaza in ko ba kai kaza ba zai zame maka matsala kana jin haushin ka sai dalla da shi to kuma shi ne mai son ka amma wanda yake son amfani da kuciyar ka ne kawai ko da kyan da kake da shi ko da karfin da kake da shi ko da baki da kake da shi ka iya rashin kunya ka iya jara to ka ce ya rama ne yan eh, gama ba magana dini ne ba wani kuturai ne yake baka kan addini shi ke shiga yi abin da yake wani zo kai maka ta je wani kai ma zo ka shiga ka abin da ke maza kai ma je ka tari a rado da ka akan kaza bani da tsoro ban da kaza ga zane albarka su wani ya zaga gaba masu rumfomi hmm? wallahi al'ajab wannan kai kana kokarin mai wani lokaci ayan haushi kan jar da lokaci to na fasa yi da su bari ni da na waje kana neman ka nuna masa ga alheri na nuna maka wancan na kana dan annabi ne wuri ya bada yarkab ma'ana yana cewa a ah, sa'awi ila jabali ya asimu minan na yaro zo ka mutunta rai hau nan ɗalo na ita har yanzu hankali bai zama ba da tiyo kana ga ruwa daga kasa yake an tsayewa kana ga ruwa daga ƙasa yake an tsayewa sannan ka shi da wani yan karare wasu yan gida suwa kana ce a za a kai wa zai bi ka an bani cewa ne wuri na jaba ne ban nemi dutsen da baya ruwa bai tafiya da shi jin hau kai kana hmm, za a kuma da yawan min amrillahi babu ta wani abu da zai kare mutane daga yau lamari ne na Allah da ya an tayo daga Allah anan fa hala bai da huwal mawju to idan muka lura mana da mu da 'yan, mu haka muke zaune dan ta samu daga kalan annabi nu kaza kaza sai wannan ana annabi nu yana da taurin kai na ka sun tina shi taurin kai zaka in fa kashi ya masa kai fa zaka kashe kuɗi a kai in ka ga ya hau abin da ya sa kaɗin nan ko mai yana jiya yana cewa ba ba an ce sai an yi kaza ni kuma babu yadda zan yi zan bar wannan abu ce ba komai ba gangaren yan muhimmu ka kan wannan matsayin din da ke nema amma idan har cikin gida wannan kalamarin yake ko me ya samu bukata irin amma ai turawa ba haka kai ‘ya'yan turawa na bin iyayensu sau da ƙafa, sau da ƙafa suke bin su, sannan talakawansu suna bin hukumominsu sau da ƙafa. Ma kuma ina, ko an samu na kirkin mu za mu kanya shi. Allah ya sai dai an zo ana baka ta'ihin banza, wanda tare makar ka ji shi alheri. an shirya kaza ga wanda ya wargaza an shirya kaza ga wanda ya wargaza ai ko kwanan nan mun yi wani abu muna mun ga wani abu aka gari dattijo in aka yi suka haɗa maka abin da suka haɗa maka sai dai komai kalli abu bai bashe da kuka insha Allah ya sa bai da wata magana da ta wuce Allah ya sa to ya mutu ga kuma duniyan nan su kuma wa'inda suka haɗa suna nan suna tsalle suna tabbura ya su ta shiga su fata su shiga su fata sun tara wa yayansu shi ku yana son yankin ne yake so ya rayu duk abin da ita fa ina raye ma ake ciccire shi ana haɗawa da ‘ya'yansa yaya yanzu ya mutu lafiya lafiya kuma ba wai kan shi ne kaɗai ba wannan mun zauna da shi mun san komai na tare da shi mun san dai abin da muka fahimta tare da shi ba kamar lokacin ku zauna ba lokaci sai dai mu ga gurbin aikin mu ce eh ya shirya abin arziki in na ga gurbin aikin mu ce eh ya shirya abin arziki in mun ga ya wasu lantar da rana ce kai mutumin nan da hange ya sai ke ka duba hannun ya zo shi ya gina ɗakunan nan shi ya gina ɗakunan can da za ka je maka ga ɗakunan da gina malam sai ka dinga maki ka ga yayi wani iri nan makaranta nan asibiti ku dinga shan magani a ƙauye ba nan ga masallacin ku idan attajiri ya musulunta ko sarki ya musulunta ko mai anguwa ya musulunta jirta shi kenan yanzu bari a zo a abin da ɗinsa bayan ya sauka a gidan ya yi musu abu da ya ɗaukaka su ya ɗaga lamarinsu idan dinga ɗiban 'ya'yansu yana wurga su a gwamnati ina wurga su a gwamnati ga masallaci ya yi ga makaranta ta islamiyya ya yi lokacin ba san islamiyya ba sai da samu mai karatun allo ya zauna ita yin abin da yake yawon ba dama da ma na gaske ne ga nan asibiti sai ku dinga shan magani duka wani magani da aka kawo to ka zage wani su da nan da nan a aje ne yau da gobe yau da gobe shi ne maganin ya daina zuwa su kuma ina nama duk ya ban zaki ni na zo ban da lafiya a warkar da ni wancan ya bayar da lafiya a warkar da shi wancan ya zo ce ko nawa kuke bayarwa gwamnati ma aka samu wani makiyan sai ki ba shi albashi daga nan sai a ɗauke shi a canza masa ko shi kenan wannan abin ya mutu kenan na wurin ba su da hankalin da za su taru su rike kaya su tun da aka kawo mana da ka kawo ma ka ce wata tsaye abin kawo mu za mu rike da kanmu har gobe wannan tunanin ba mu da shi ba dai har an yi ba idan mutum ya fara taimako ya tashi zai yi kaza ya ɗago dukiya ya zube kawai ka gabu ya tsaya sai roƙe shi alaji mun san abu na Allah ne kila ba kai ne za ka ƙarasa ba akwai ayyuka da yawa ko za ka yadda musa hannu ina cewa haka za a yi kuma gida ma ina wasu kuɗi na ne za su fito a wani kaza sai a'a an suka fito ba sai ka yi wani abun ba ku ku zuba kuɗin ku dandanan a ƙarasa abun in kuma an yi abun an gama allaji wanda ya yi shi me muka na ƙasa da shi allaji wanda ne yi mana wannan ka wani wanda yi mana wannan yana shi da kansa zai zai yana ce mm, mm, wallahi ba ne ba ku ne kuka yau ba na manta dottijo muna da misalai da dama wanda lokacin da ya ba mu gidagojin ajiya ashirin da wani abu ban da su ya nake ni gaskiya ba zan yadda da gida a ta dinga karɓan hayan mu zo mu kawo masu lati mu yana na san ba za a yi kuɗi duk inda suka fito kafin su karasa wannan ya fincina wancan ya wannan ya fincina wata zama za su fasa hanya sai na sayar mun kira ɗan shi na je na nuna masa wani wuri inda aka fata kwan da shi aka yi kaza aka yi ana ta ake yi ci a wani kun dai zuba kuɗin a ciki amma ba wancan gidan ne zai wannan aikin ba in ne da hankalin a a'a oh, oh, mu wannan wurin da gidan babanka ne muke yin kaza din nan wannan duka abin da ka gani gidan da yi narke zama ka sai da a'a an da zuba abin da aka zuba kuɗin ta sun taimaka da abin da sun taimaka amma tsakani da Allah wancan gidan zai yi wannan aiki to suna sane ai ta sai ka kirji ni ne kaba ni ne kaba yana fara aiki ko tafa. in ma ba zai karɓi kuɗi wanda sauran su to a ga wani dutse nan an kawo ba me zai hana ba za ka ba da ma zai da bukata ga wani yashi nan shi ma a haɗa da shi wanda ina da tifar guda kaza na san yashi ina kan yara ke wafa da kai a ɗaya bushe kawo shi nan shi ke nan da inda nan sai ka ga an haɗu an ɗaga a'a shi kan in ya kawo yashin ba. wallahi ɓera yi an kwaɓa kan yake fa wani anguwa ta mutum an kwakwa zumunci fa sai wannan mai gidan ya fito wallahi ina da wasu yan ramukan tsayara a ce suna zuwa suna mai ɓanna a ce muke ne ɗan ɗiba da yanke fatar a je ɗaiɗi wancan ma ya zo ɗiba wannan ma ya zo ɗiba an kwakwa zumunci saboda sun banza saboda haka nan a ƙarshe dai inda mutum gidansa yake gini bai fara zuwa yake da Allah ɗan ba ni sumintin nan zan toshe ramin tsayara da yashin gida na za ka toshe ramin zango ko zango na ban ce min kayana to na masallaci sai na fiya ka kuna zama a nan in ba ku fahimci maganganun da nake faɗi ba to zaman kwanan bai mun amfani ruwa ya muku duka ku tashi da sassafe ba baccin safe ba ka da kuɗi dole ka zo ka zauna iddi ba ku amfana da wa'annan abubuwan ba ku muka canza kuka ɗauko za mu canza abin da ya yi yau to za zama ku bai muku amfani ba to yanzu za mu gangala shi kenan an toshe tambaya wurin kuma ya bata idris na yi janyi wannan lamarin ikon Allah Idris ina wurin fara ba magana ba ai ba nan wurin yake ba nan yake ya zo ya kwatar min da wurin Allah nuna min kana hmm. kakka shiga fara mai zai inda ba na gaba eh o kan darasin ku za a fasara wannan ba ni da shi amma na rubuta ajaibu sahabi wal matari abubuwan ban mamakin gizagizai da abubuwan ban mamakin ruwan sama girgije na da mamaki ruwan sama na da mamaki gaskiya ne darasin kansa yana da bukatar fahimawa, domin da wannan darasi ake riddar da ya'yan jama'a sai a ce ainihin yau makarantar mu za a yi ruwan sama ku zo ku gani idan suka haɗa nan ɗimin da suka haɗa menene aka samu ruwa ya karo a jiki abin da ke to kun ga yadda zan samu ke haɗuwa kaga mutanen gida ba su da ilimi sai su ce wai Allah ne ya yi duk nan an koya muku a makaranta zai da kuke faɗi duk ko nan ran nan ABU ya dawo yana cewa ta wanda zai ce da makaranta suna taɓa alli taɓa danko ran nan sai suka nemi su watsa su tafi can cewa wata makaranta ce an ce za a yi ruwa sama za a nuna wa yara yadda ake ruwan sama don mutane su san ba Allah ke yi ba yanzu fa a cikin wannan halin da muke cikin Mun wannan bai dame mu wata inda za a zuko yara su go a zana kana magana kana magana sai su kalli juna Allah ya gabata malam kenan Allah yake yin ruwan sama ce eh Allah yake yin ruwan sama mai mai mai da sauransu sai su sake kallon juna zai yi dariya ce mallam bai je makaranta ba malam bai yi karatu ba bai yi karatun boko ba da ya san ruwan sama ba Allah ke yi ba akwai irin waɗannan matsaloli da dama da ake kisa dole sai mun bi muna ko da karatun za a ba kowa yake iya ɗaukar darasi ya haɗa shi da darasi ba wannan wani abu ne daga Allah malaman na ce musu ratto ka ɗauki darasin da ke ciki ka farka shi da abin da ke ciki za ka ga an yi masa irin wani ganewa shi ne rabto rabba da darasin da rayuwar da ake ciki daga nan fa ai kun yi ma an gaya min ai kun yi ma mace ibn al-qayyim zai ce Allah ya fata musu da alheri kuma ilimin nan na bunne fa shekara ɗari bakwai ilimin nan na har wani irana sai suka zo suka shigo cikin suke koya ba baran nan ka muku wasikan ba wasiƙan sarkin ingila don menene ije yana ya durƙusa a laro kabili yana roƙon sarkin musulmi halifa ba ma halifa na koli ba halifan andalusi na cewa a yi masa lai yana bukata admission a bawa yasta admission wanke har sunan da ya faɗi wanke tana buƙatar a ba ta gurbin neman ilimi saboda duhu ya musu yawa a jahilci ya musu yawa ta inda za su samu su fara kakkaɓe jahilci da ke tare da su su ko da suka shiga nan suna kakkaɓe mana musulunci ɗaya bayan ɗaya sandu sandu ba mamaki ne ba ka ga babban mutum bai gane ba saboda sigar da aka ba da shi ba kowa ne za a faɗakar da shi ya gane ba kuma masu faɗakarwa sun yi kaɗan ta bakin wani yaro ɗan ɗan uwan mutalibin lamido yana karatu a biyu ke ne aka zo ana magana yadda abu faruwa ya tsaya ya take ba Allah ke ba ke lami ya tsaya shi ma dan boko ne dan uwansa aka buga ba ne da sai da gangare da yana neman karin makamai sai ga ya ya ɓaci muna bukatan karin makamai ma sai ce ka karanta nan da ne da ko eh, a kinta sulmomi jaza'ir ya yi magana da ba ta turuwa kaza ga kaza ga kaza ga kaza ya koma bakin daga malam sai da yaro ya lafas sai fara cewa to malam gaskiya ko sai ku yi bayani ran ta sai ku bayani ko babu mai yadan abu wancan sun fi ku bayani sun fi ku jama'a sun fi ku ganarwa tun da iri na ban san adadin su ba dan ka yi ku dai yadda za ku canza to don Allah ta yaya za su je su yi waɗannan bayanan a wurin karantarwa su bisa ba za ka je ka same su lokaci guda ka kai musu sai ka bi su sun tabbatar da ka iya addini ka san annabi Muhammadu ka iya mu'amala mai kyau ka iya makarijin eh, mahasinul akhlaqi ka iya mene ka zauna har suka yadda kai mutum ne a lokacin za ka yi musu magana har su leda bai ma kalli magana babban latana haɗisan gaskiya kake faɗi ko ƙarya ne aiki na gaban na gaban mu sai da ya zama ka ce gaban ku muna ga mu ma mun hayayyafa yanzu ƙara shi ya ƙare kwali ne ya ƙare injin ciki ya fita na cikin daji ma ya kwararrabe ya kwararrabe abu haɗi to ya rage gani Gaba gababuwan ka tashi tinkin tinkin ka rungume abu ya yi kana menene kana kallo ya kamata yi kaza ka ce yi kaza a ki sai dai ka da ka kai kuka sai dai ka da kai kuka su kuma ka gasu nan? sun taso wanda kake tinkawo kayi wahala kansu sun koma sun bi duniya duniya dan mana duniya dan mana a ba mu gurbi duniya muna neman ki duniya ki taimake mu ɗanka a ce horon da ka bashi irin horon da ka ba shi kana zagin duniya tun wacce ma ban abun zagi ne ba duniya ana amfani da shi don a samu lahira amma ba kowa ya koma kawai duniyar yake nema fafa an ce nan duniya ba hoto ta zillon za'ilo duniya daru malla dara lahu wa biha yajma'u malla aqala lahu gidan da gida ne ga mara gida wanda bai da gidan ya ga duniya ma ce ya dauka duniya gidan wabiya yake ma'umalla a wanda bai da hankali a duniya ke jirgewa ga gida ga ne, ga tarin kuɗi yaya ɗansa zai yi aure jirgin sama ɗari uku ne suka halarta sa yana ya sama babban mutum aikin banza duk ina jirgi ɗari ina jirgin ɗari uku da suka zo ɗaurin auren ƴaƴan nasu ina tsara ma yadda mara ko suna kallon eh, mutuwa ta kowa na ba ta sha ba ko gumi ba ta ba ta ɗauke shi da na iya turanci da na yi da ka yin ce ta zo ta ɗauke shi silently hmm? to ba ka gani ko turka turka ba ko kura ba ta tashi ba kuma an yi an gama sama ba a ke. to me ya tsammanin ka da a sai kici da idin da nuna da akan addini ya tsaya wa baba wala bala da ya kulla a tsakasar da wani ba ware ba sosai amma kuma mu yabo ai suna nan amma abun da ya aje yana nan to wani ayatihi daga cikin alamomin Allah wanda suke nuna ƙarfin Allah da ƙudurar Allah da mallakan dukkan komai na Allah ne. So Allah shiga ta mala as-sahabu al-musakharu bayna samai wal ardi. Gizagizai wanda kawai Allah hore su yi sa su yi su ainihin bayna sama'i wal ardi. Yanzu muke gano misalin musakhar, me musakhar yanzu an yi wani inji an yi programming ɗin abun an sunan shi kenan ba turanci ne ba an haɗa makin na shiga nan zai ba da daraja makin na shiga nan zai ba da daraja ka gama jarrabawa a tutur da rubutu a baka ya ga ga programming aka yi wa abun da in lissafi kake kana lissafi yana fitan maka da kashu yana fitan maka da statement of result ta can wannan ya gama zai shiga da shi guda guda wannan ya gama zai kaza ta inda mu yayin da muka koyar haka za mu zauna a tattaro makuna a zauna ka zala layi da kanka ka shigar ka shigar ka duba ka yi kuskure a gama ka gama kwamiti su zo su zauna a sake dubawa a yi wane ne ko kwana da kwanaki kafin ku fitar da kashi amma kuna da tunani da kididdigan ku da menene din ku dandana shaf shaf ku gama ba a taɓa tafiya hutu ba a fitar da rahoton ba. 我怎么知道？ to amma yanzu ga shi an huta ana zubawa inda kai makin din ne wahalan ka bashi darajar da ka bashi in ya duba nawa ka bashi kaza sai ya dauka rubuta nawa ka bashi kaza sai ya dauka rubuta nawa ka bashi kaza an an sarkata maka yana gamawa ya fitar da kasho ya fitar da kaza ya dago sai ya duba inda kuskure wanda ke da matsala ya kawo tunda alkamalu lillahi ko kullum lokaci wajen daukan hamsin karshen ta sai ta dauki saba'in ma ko wajen saba'in din ta dauki bakwai ta manta da zero a zaka a ai gari ka koma warwa in ka ce da haka ce ka wata ka za a duba ba magana zalunci za a duba an aka duba a ga eh, lalle amma kuskure za a gyara su so da kanin yanzu an sauƙaƙa abin din haka amma da ka duba da to wannan kaga an shirya abun kaman shi ke makin da kafa an yi fagagara mai bin to haka nan Allah ya shirya gizagizan na sama ake suke wani ya zan zai ke haka su suke da kansu sau nawa ake tara da inji da kwakwalwa ko ba shi da yake tarawa ko ya ganin injin ne aka yi da kansa ke da kai don lafa masa aka yi miskini tura masa aka shi shirya aka aka aka an yi gaba kan ka dauka shekarun da aka yi ana yi kafin kai ga wannan nasara duk da kai na kuskure to amma da Allah da ya tashi ya shirya gizagizan nan da kansa suke tafiya a sama suke aiki ku ba za ka duga inda Allah ke tura su ba hmm? duk wani ci gaba da aka samu na ilimi in kabiri aka kalla za ka kai musulmin da da suka yi imani da Allah ne ya tafiya aka yi haka amma yanzu ga shi kana kallon abin a abiri hmm? ka zo da takardu a kai da Allah takardun ka ƙarya ne ce gaskiya ne takarduna zo yana ce kawo suna turawa a cikin sai gani ya fito da kai ga sunan ka wane wane ga magir ga ga bene da dinka ga kaza ɗinka ga kaza ɗinka ce gaskiya ne takardun ka ya ba ka kayan ka ba dama kai takardun ƙarya duk iya kurantin ɗin da aka yi da tsara rubutun da yi masa kala kala da sauransu ana zuwa a ƙasa wa kwamfeta ce ban ga shi ba rikici na da yaran da ke ban ga shi ba baya suke je kai kwamfuta ba ta gan shi ba tafi ba baya su na kamo ne su kama ka to amma Allah yana da duka ba dama ka yi haka alauke shi sa ba wuce ‘ya'yan haka ce zai yi ya saka al'uke mun kuma kana ga za ka yi haka lafiya to shi ko na yi zama ka ka yi haka hmm? zai yi wuya zai yi wuya ka wuce yau an samu wani ya je aikin haji da ya tashi kawai na ya shiga daga zangar sai zanga-zanga ya lafi a cikin jirgi ga shi a saudiya ba a fasuwan ba komai ya riga ya shiga can hmm? duk wannan tsaron duk wannan tsaron an gama kaza a ɗaya su a ɗaya abin nan sai ga shi kawai a jirgin an fito ina fasuwan ɗinka wala ya aka yaya aka yi ah, ah, a akwai an amene ne kai yaga an kewaye shi ne tsakani da Allah ya kai gaskiya ba wala ka taimaka shugaba yanzu sai dai ƙayayyar da za a yi in harbe yawa da harbe ka za a yi kama a lahira ba zai yi ba to da haka wannan ashabul musakhkhar huwa musakhkhar baina samai wal ardh kaifa yunshi'uhu ka dubi ka ga yadda Allah ke kafa shi subhanahu bi riyahi ta hanyar iskoki iskoki masu tafiya lab lab lab lab wanda suke ba masu girgiza bishiya ba riya iskoki haka ba fatusiruhu kisafan ta mayar da shi girgije mana sai sai ta mai da shi kisa kaman kasko bangare da kaman wani islam kisa ban da kawai ta mai da shi kisa sai ta yi hmm. kasifan ko eh kuskure da me aka ce me yake da su bai jalo kisafan ko a ce kasifan kisafan kaman faifai ثم na بينه daga nan in ma ka tafi da shi kasifan da zai dauka daidai ko a ce kofi kaza amma dai mai kyan kaza a yi daga nan sai tattara shi ya allifu bainahu ka san har ne in bai ga Allah a tsakiyar yayin da yake tattara abu ba zai ce ba shi yayi kansa ruwa ce yin kansa ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعضه kaga ya tattaro sashensu a kan sashi shi ne fafayar kuma ko gizagizan nan wani kan ko daga ƙasa kana kallon kana zan kana kallon daga wannan ya tawo wannan ya tawo sun rigingin to sun rigingin to kafin a jima kaga kawai hadiri na nema ya haɗu ƙarshen ta daga inda ka fara je rititititititititi har ne sai ya ce ai duk hadirin ne idda ce wani hadirin ne, isa za a yi hmm? ciyar ne filosofa yau subbu ba'adahu ila ba'adi eh, thumma talqahu hurrir sannan iska kaman abun nan ta barbare shi eh, Iska nan kaman barbara take ita ce take barbaran namiji da matan وهي التي سماها سبحانه لواقع آياتنا سنة ما سلكا ثم يسوقه مولى عز وجل daga nan ya koro shi ala mutuniha fadi eh eh lawakire su iska ita ce wanda Allah ce ce mata mai barbara yanzu ba da no ma sai an masa barbara da hannu yanzu ba ka gani ba sauran itatuwa su kuma namijin ke barbaran matarsa da kansa duk abin da ka gan shi miji da mata ne har wannan wuta da aka yi miji da mata ne in aka ba miji shi kadai mahaukaci ɓannan shi matar ita kadai da yanzu amma ana haɗa su da zama daidai shi ne lawaka masu barbara allaka <laughs> a to a sace an haɗa makaci da makaci ka sai gyara kallon eh a to sai isa ai kaga aikin wata an ba mai nitsuwa ba ba zai abin nan ba dole a samu mai nitsuwa mai hankali don dole ya kamata a zaɓi ma mai aikin wuta musamman a duba saboda domin ana samun kuskure duk da ba ta takarda za a yi ba kana iya ka ci takarda amma ka zo aiki wutan an wani an yi wani mai a tudun wada ban sani ba ko ya mutu ko ina nan malam sai dai injiniya su ci kuɗi a banza duk inda bai ko gidan wutan aka je wuta ba mu da wuta a ji a ina ne kwana ba ba ke ta ba mai zuwa wannan taron tsohon sai da yawa ne ko mutum da mutu albashi ba Ina tafiya zai je ko ba zai karasa ba zai je ko ba zai karasa ba Ina tafiya finkil finkil finkil finkil kaga in yaje ya samu ta hawan nan daga nesa ya tura masa abu na na yiwun da da da da kawai in girgiza shi kenan sai da an kama kuta kake to in ba wa da ba zai shiga na wuri hmm? ai daɗin lamarin su su da duk da gasu an nane amma su takarda ba ta dame su ba wa ya iya ko rai yau ko sun kai martaba yanzu ba za ku iya wannan ba kuna ganin gaskiya ne ba takarda ce ke aiki ba mutum ke aiki wanda ya zama bai da yana da irin wannan kwakwalwan ta ke ake ba shi albashin kololuwa domin ya iya amma yanzu takardarka wayan kai fit da kai kawai ka ci jarawa mai isa yanzu ka gani yara kawai su ci jarabawa su ci jarabawa su ci jarabawa eh wayan kai fit da kai wannan karatu namu na addinin musulunci da kuke gani yanzu da dama yanzu muna ganin yaro zai tafi a nan Dan aji ɗaya ne muna ganin sabon nan can sai a ce ai wannan ya kai ƙololuwa abu da za ka fi zauna can bayyana da baki ba to wannan kuma za a yi masa larabci ya ɗauka har zai iya fitar a fara ce wannan ma'auninsa kaza ne wannan ma'auninsa kaza ne wannan menene kaza ne to ai sai kafin malaman mu abu wata yarinya nan gombe aka tura ta sai aure nan aka tura ta ko hanyar su biyu ne ta kama hanyar ta ta za ka ta rubuta mata tarin su wani can an gama ku rubuta mata aka je can aka ce to ai ba ajin da za a iya fata an mata jarrabawa Ka ba abin nan ɗinta yanzu sanarin ma ya je ta haƙura kawai to kuma ba dama su sa ta a sanawi saboda ƙa'ida ta gwamnati su ƙirƙira mata shafi su tsere ke don Allah nan makarantar su rubuta ta gama jayar su rubuta a matsayin sanari take nema aka rubuta aka ba su suka sassa a sauƙalayi nan fa ana gani za ka iske dan aji dan aji uku sai ka gaishe ya zana ya rubuta in baya kuma ya ce dan aji biyu ya hana in ba sai ya ce in dai cin jarabawa ne kana zuwa za ka ci to muka ce o'o oh, oh, mu wallahi ko da ba ka zuwa ba za ka jarabawa ka ce za ka zo kwana biyu kwana uku ba za ka zo ba ka tabbatar ba za ka jarabawa ba tun ba za mu ce amana ba ko ka iya tun da ka iya tafi da makarantun gwanaye aisha mun ko ba ka iya ba a wurin mu sai ka bi inda kowa ya bi jiya ɗaya biyu uku uku uku daga nan ai da wurwura da kai ka wuce kai a gaje shi da duk iyawarka mu baka iya ba an ce duk in buɗe misalin ga kaddarawa manya-manya waɗanda sun yi karatu ba su da certificate a zo a dinga abun da ba su da za ka samu ɗan taro sisi shi tun da na san ɗin duk mutane na ne na san ta yanzu da ina za ku dinga samun yake na ce a alaji dokta ba dinga ne nema ba muna zaune mu ga abin da zamu taimaka wa yaran nan ba kuɗi muke to yanzu ina kuke samun kuɗin da kuke biyan kuɗin hanta na ce ba komai kakka da mu Allah zai kawo inda aka fito ko jarrabawa farko wanda muka je mutum sha ne kuɗin hanta abin da aka biya dubu ɗari kuɗin hanta sun ba sa cikin kuɗin makaranta ba sa a'a santar da aka ba ku kawai za ku biya dubu ɗari na ce musu ga ƙara ya'yana su jarraba wasu a gidan kawai shine buri na don ban ɗauka ma zan yi wannan dogon haka ba in gani kafin mutu suna jarraba su a nan Ko ko ba matsala ne ba don dubu da rinkun sannan aka sako kuɗin makaranta ina jin duk abin da ake samu kuɗin makarantar da suke biya ko ana samun dubu ɗaya a kai ko dubu biyu a kai aka ce to kuma shi wannan ya kasance kasa damu ba dai kuɗin ku ko dai ku yi wanda daidai to, tun da mu zauna mu gadin karatun ku ake so yi ba wai ku je ku ci jarrabawa ba na'am ku ci jarrabawa don cin jarrabawa amma cin jarrabawa na halak ku yi mata abin nan tun da mai da wanda aka bashi ya kufa da wanda ya rubuta na kansa ba sa yi. Hmm? rubutun wancan sai ya fi kyau nan ku za ku na ku za ga da jaba ne da menene a kalla a menene ku hanyar da kyar ka za na ya samu kabulin a je bakin aiki za a yi ma wani a je bakin aiki mafi yawancin yan nan anguwan saboda rashin hankali irin nasu ai idan haka je jarawa ta ɗan ɗari gaba ya jarawa ya ce oh kashi na interview za a ɗauki mutane ba ba sa yi ya abbas na kya ce ce shi ɗan kinkinan ne shi ɗan gidan mara ya ta, ba kawai mun ɗauke ka ka iya inda mun tabbatar wurin ba aikin banza ce amma dai ku dinga dubawa akwai aikin banzan yana nan ba ku karo da shi ne ba Hmm? haɓaye eh, alaji haɓaye eh. kawai kai ganta hmm. hmm. to ma na saboda Allah yanzu mai ya kai ka zuwa asibiti ba dole ba a yin kasan ka asibiti dole ta kama wallahi ba dole ba ciwo kaɗan ƙaramin ciwon kake yi su je su kwance maka kaya su kasa haɗawa su kunce ma ido su kafa hana shi ka kuma ce kai da baka je zama ba ba a maganar ma kudin kudin da ka kashe ta kai sai. su kwance ma abu da can kana dan samu kana dan daddogarawa ma da shi da menene da dubara da sauransu ba na jan ko eh, da yake ne dan gata ne za a ni a zo a gyara min kunne na a gyara menene sai Allah ya kawo masu babban da aka turo wurin zaki jinin eh, malan shekara ka nawa yana ce shekara na a to na fi dai sittin a saba'in din ma dai inda saura ɗan kaɗan ne mai zamanin da aka yi mu ba a kyan da shekaru sai ya sai na ce na gane shi ne ne daga gane ce a ba komai na gane yanzu zai a gama to yaushe ba a ba a wanke na ce an-an sai na nemi ku <laughs> ga ɗan kwana na nan wanda yake yi haɗu duk abin da ya haɗu shi ma ya tadda dama wurin a haɗe yake shi kaza kaza kaza kaza ai kaji kaji kaji ai kaji kaji ya ce hamba kuma haɗa mugu da makami to daga nan da suka tafi na cewa lafiya ya labarin kun na je yana nan yana ji a ji a dole sauran a kowar min kaya na ina tafiya kunnan na tafiya na je ƙarshe kunnan ya je shi kenan in ce abin da na ji na ku na ba ku an fa abin da ban je wa ko ya guri ko ya kuri da abin da ku kuka mu sun eh, muna maganar liƙa hukum Allah wa kash ثم يسوقه على ha. sannan ya koro ruwan nan akan gizagizan ilal arabi zuwa kafa yi ilai wannan ruwan arabe yake arabe yake za a ba wa nan a tsallake a ba wa can a tsoma a ba wa nan da kafin a fara irin wannan a wuta sai mu daɗe ana bayani ba gane ba amma su ga an gonko wuce a yau ba na ne ba ko ka je can ya ba na ne ba a ya ke ya koyi na wa'in can ne Tale ko awa ɗaya ta nufi sai to ai an ce awa biyu biyu ake bayarwa ce na ku injin ya mutu sai an gyara shi ka koma ya kaza to balle ruwan Allah yana raba shi ka taho can kana wurin iya inda aka raba ka wuto shi da gudu da mota kaga mota ta zo jina jina jina za a ce da ruwa ko ko sharkam sharkam ya zo da ruwa shanka amma kuma nan ga kora yana ne mai fata ya aka yi wata ke ruwan ake can inda na bauru ko ka dawo ka taho iyo miyo ka zo ka da ruwa an yi fakin ma tukuna duk gudun da kake ka ga kayi za ka shiga kari ka koma kai ma ka koma gefe ka tsaya Allah ke raba wannan wannan abu ba haka yake aukuwa da kama ruwa ba shi ke yin sa kansa ba ruwa na Allah ne akwai abun ke a ruwa summa ya sauƙuhu alamutuni ha a ya ga shi ilal arbi almuhuta ya fi ilai ne. Sai za a ala ha wasta wa alai ha ruwan nan ya hau kai ya daidaita a kan gida gidan nan a hara kama a hosai zubar da ruwansa alai ha. za a zo girgizan ya wuce sarkar ruwan ta wuce inda girgijen ke narkewa ai ka kada za ka da za ka da gida-gida sun gama da sun iya bora su yawa da sai ka ji ko cidan daban ne babu ruwa ya riga ya ce an gama ruwa an gama ruwa an zubar da shi yayin da aka ce a zubar da shi ruwan na kan gizagizan da aka shirya masa sai yursilu subhanahu alaihi riha Allah ya yi riha ya turo da iska alaihi aka yi wa huwa fil jawi fa ainihin yana cikin sararin sama ta watsa shi wa tufarriquhu kaga da shi ya koshi aka yi wuri guda daya Haba inda ya sauka ɗin nan aiki. ka je bakin rafi dangaren bakin rafi inda ya zuwan ke zuba kaga in ya kawo tsiri yana sauka a wuri kaga yana hakewa yana hakewa nan ya fada nan ya fada ku toshe ku fasa minti baɗi kula daga kafa bai kai karar wurin ya tsage baɗi baɗi in ya tsawon ya sake kakula ya wuri ya sai dai kullum yi kuma ku in ka ga kuna yi yana zuwa ido yi haƙe kuma koma ko cike kusan abin nan ba iya dawo shi ma ya sake abin nan koma ko to ko za ku gaji don da kai ne mai gida kake to za a samu sokayen yaya su ka zo na ai zuwan nan ba ba komai ai menene menene shekarar mu kaza anan awa ai ga gidan ku nan ya faɗa na to farriku haka take rabuwa ɗaya kaɗan kaɗan guda guda yafi yafi yafi yafi yafi yafi yafi yafi yadda ba za ku cutu ba ainihin mun yi maganan wannan inda ake raba shi nan su can in aka sa girgijin ake ajiye a kan dutse sai rani ya yi narki ku dinga raba mutanen zaro ruwa wato wa tufarriquhu li Allah yu'dhiya wa yahdima don ka cutar ya rushe ma yanzilu alaihi bi jumlatihi abun da ya sauka akai gaba ɗayansa ni in can ba ba ni da nan muka yi maganan ba kamar irin can wajen irin su afghanistan din nan da ne ai ga ruwan haka ke da abuna da sanyin da mai haka karken ta sai dai rani yayi narki in ya narke kawai da ne ruwan na kwarara cikin gari ina ake ta noma su babu ruwan sama irin tun da dutsen ya wuce kan sararin samaniya ne ya tara girgizar da Allah ya uziya ko wa ya hadima ma yanzilu alaihi bi jumlati hatta idza rawiyat ai nan mun magana akwai ruwan jigayi da ruwan duwatsu duk daban-daban yake ko ina ana ba da ruwan wurin su hmm. eh tururi ne shi ne a kaga hayakin kuna kuka kunna wuta ya yi tashi tuho <laughs> Allah da ajiyarsa mai dutsen na yi abin da yi yanda ai akwai dutsen da baya hayaki akwai na garan nan nake ta ce muku mun je gona na ga wani abu tun da nake a duniya ban taɓa ganin sa amma sai na ga ku ba ku damu ba ku damu ba na muku ina ta ba kai wannan abu fa kai hadar ina muna ta hira kawai tunda mun gudun wani ga ku ba wannan da mun kai mu hudu da haka wani abu ya taho daga gabas da gona nan ya taho haka a kafa ina abu na kasa ba a ganin rana ba ku ganin kusa da ku ne zai yake shi daga nan wani abu ya sake tahowa shi ma ya zo haka ya wuce shi ga ruwa ruwa a ciki da damshi damshi a ciki wannan ga to nake ni dai tun da nake a duniya ban taba ganin irin wannan ba to amma su sun ce sun sha gani ko kuma ba su kula ba ne ba uku da ruwa ruwa ciki amma kuma abu ne ba hazo ba ne ba shi nan ina kana kallon shi na zuwa haɗe zakon. ha ni dai ban tabbatar ba eh wannan duk wannan duka za da ana yi akwai masu yin haka amma ni na maka wannan wannan na gani ya gane ko ban tabbatar da ina yake ba wurin ma ba dutse gaba daya wurin tun daga nan gada in ka tashi kai gabar gabar ne kafin ka ga dutse za ka dade sai dai yan kananan duwatsu ba dutse yanzu irin wurin gonan nan ba ke kuwa ba to tana haka abin ya fito na sha ganin na dutse na malam na fa zauna jos eh? to na zauna a jos kusan nake jin shekaran da aka kashe murtala na jos to kuma zaman da na irin zaman rashin ji ba dajin da ba dajin da ba mashi wani lokaci ma abin ya yi iriya mana kawai sai mu ce mu tafi gari kaza kafa mu ɗaura kayan mu mu yi tafiya daga daga candan mun mun je lafiya kafa daga candan lokacin ba a matuwa ne za a yi wani bariki ladi haka muka bi dajin nan muna ta tafiya muna ta tafiya mu kwana nan mu kwana can sai na ce maka ni dai ina ga ma rayuwa na ne ba taɓa ganin irin wannan abu ba na tsaya ina gaya wa mutane na ga gaba da ko bai ma da mu bai ma ba ma wanda kalle ke to shi kenan ta fara ka li Allah yu'diya wa yahdima ma yanzilu alaihi bi jumlatihi hatta idza rawiyat a san in ta boshi kamar yadda za ka sha ruwa ka goshi sai ka ci abinci yanzu me yake neman ruwa ka yi tafiya wata dakori ka sha ka sha ka sha haba an ji ma sai dai wani zai gita ko da kai sai ka zanta masa da ruwa shi dan adam in yi ce ko shi sai ta hmm? ai wannan mai nama za ka kyarce ce masa mahaukaci daga nan ya ɗauka abin nan ya gani zai wuce ya masa wata jujjewa sai ya ɗauki guda ɗaya tuna masa sai daga nan sai ba da za su rasa wannan ruwan da ana neman ruwan ko har sa inda zai kansa, ana ta kuka amma tun da ruwan ya samu ana dukan juna da shi hatta idan rawiyat wa akhadhat hajjata ta karɓi bukatunta haƙala a hana. Allah ya san kasar ta koshi ya eh, yanke ruwan da gare ta wa ka don jo a ji daɗin noma ku duba ku gani muna maganan abinci inda Allah ya halitta wa mutum sha'awa da koshi kan zaɓin kamar mu sake me yake da min hajjul kasudi na kuje ku karanta a wani wajen tafi inda Allah ya halitta mutum koshi ba don koshi ba da mutum sai ce ke karfan ka da ba don sha'awa ba za ka ci ba idan misalin kana cin abinci kana cin abinci sha'awar sai ta yanke ka ji kawai abincin nan ya ishe ka baka ma san ganin sa in ka za ka sha ruwa ka ji baka da bukatar ruwa sau da haka nan ne hankali ce ba a je gobe za ta dawo in ban da ba don haka ba hatta cin abincin da mutum ke sai da gege kuma Allah ya ta gege a jikinka tun kana ɗiba kana turawa a ciki in kana da hankali da maza ka da za ka daje ka ci gauda ka kana ya amayo da sauran to sha'awan yi yanke ta yadda ya ga damu Ɗan hmm? ji ba sha'awa ne amma ai sha'awan ke kawo an riga an kwashi sha'awan ita ke sa shi ba ga sha'awan sai ta bari ba ya riga ya kwashi to sha'awan sai ta yanke kamar misalin irin abin wutan nan kaga eh, ana yi kana buga kana buga daga inda zafi zafi ba sai da ba kaga kafa ya mutu sai ka ranka kai ta harkokin ka daga nan ya riga an cire masa abin da sai in bukatar su tashi kai ka ji a tashi ta ma dan kai ma yanzu ka gane wace kai ma yanzu ka gane ba zai yi ba a hankali ka gane ya rago ne wanda Allah ya kawo ka gane su ma kai musu fatan alheri kuma sannan ka je kai aikin gane da su mu ba wani littafin wani muka karanta ba muka gane hmm? to sai kai kokarin kai musu wannan littafi da kai fa kai ran da Allah ya kai su za su gane da littafin ka san da shi a kai su su karanta da kai ni ina da shi sannan zaune a can a nan a can ne eh? shi wai na kyau shi mutanen su yanzu in an yi ruwa su ce ba, in an yi me su ce ba, in an yi me na ce musu kai ma Allah ya gane da kai ba mutane ake kuma mutane zai ke jan mu usamin mu su ka muke sai dai Allah ya ga daman kawo su ta kawo su ta inda ba kwa tsammani duk haka muke ba shi ga maimakon ce duk haka muka sai ba da ce shi da jama'an shi ba an gane ba aiki ne a kanka ka ɗaukar wa kanka za ka yi sai dai ka yi abin da kake iya ba in ka kalli aikin gashi nan da yawa yi kan na ga ɗaliban sai ke kuna da aiki a gaban ku ba za a iya lissafta muku so ba amma dai ku zo ku fara kada ku yi karatu ku gama ku tafi jami'a ku zauna ba ku san komai abin da ke gudanawa ba kuma duniyar da kuke gani akwai a jami'a yanzu ba ta ma za ku dawo ko Allah aiki ku samu abin da za ku samu ya fi alheri akwai kuɗi miliyan dubu kaza dubu kaza kayan gida kayan menene masauki a ba ku wane ne yi muku menene kuɗin mota, kuɗin cin abinci kuɗin kallo kuɗin wane ne kuɗin fulawoyi kuɗin duk a tarkata a ba ku yanzu sun ba ya fara kusan a kashi goma na gaba da yau in ka samu koyarwa a jami'a ka zama lattara to dole ka danganta ko da ba shi ka ci ka samu jibdin da za ka dinga hawa don ka a maka masu yaki ko wani yi to yanzu ga shi lattarorin keke na kan suke hawa eh? to to bai yi musu ba ai dama can suke suka je suka taru wurin har suka yawa don yanzu kaga an irin mu ƴaƴan mu jahilai yanzu yaushe ɗanka zai yi jami'a ya zama ka ce sai da kayan miya za ka ce ina ai masa kama ba rasa da ka kashe shi ka kusan a masa menene kai ɗan ƙauye ne kai azzalali ne ce a a je ka shi daɗi amma faran da ilan da ya kare ka ka zauri na ni Allah ya baka ba ne ba ka je magana ba so je ka yadda kake so saboda haka nan wannan karatu ku je ku karatu karatun za ka yi ne ka zo ka amfanar da shi amma kar ka ɗauka karatu ka huta yadda lahira karatu ba zai amfane ka ba idan baka bi Allah ba to a duniya ma an kai karatun baka aiki da shi ba karatun ba zai amfane ka ba dole ne ka sashi ka karanta noma to ma nan dole ka tuɗe ka je ka shiga wannan na kai noma ka karanta kiwo to ko dole ka shiga cikin dabbobin nan ya dabbobin da ka saka tsaya ko fashe-fashe da su da menene amma zamanin da za ka zauna ka dinga damfara ka rubuta kaza a yi kaza kaza a kawo guda kaza to me kawo guda kaza din ba shi yanzu dole ne ya sace da tunda kamfani tana riba don na rufe shi lokacin da nake yawan zuwa Kano ana ɗauka ta in bi ta can a ɗauke lokaci mu ke ta tana wata lokaci mu bi ta can wani lokaci malam za ka ga da zuwa na yanka wuce za a rinda wurin kiwon kaji ya mu ya mutu can ma ga wurin kiwon kaji shi ma ya mutu nan ga wurin kaza da kaza ake ana shi ma ya mutu an ɗauko an kawo wa dangi dangi marasa mutunci sun taru sun karye wanda ya kawo din ga gidan nan ga gonan nan ba dama zai ka kwace ka kai ba gonan shi ba ga injiya nan ga fa irin na da na da na zama mugunta mugunta ba shi ce fi tsarin kuwa. igana fi tsarin kuwa, an kai fi tsari a kuwa kan ka gidawa ka je kuwa wurin nan nan da a ce ba kowa ka je tsakiyar wurin ka yi fi tsari ka dunkuya ka dunkusa ko ka tsuguna za ka fi tsari tsarin nan cinya kare da wuri Ta shi ne mugunta duk yin ina tabbatar maka mugunta sakarsa za su dawo za ka ga da wahala ta ni na san yadda ni wallahi baka san yadda zaka na tabbatar ma baka san yadda zaka yi damar ka kawai ka daina gunta domin menene kana nan kana mugunta kana mugunta wata rana ta ce fi da naka to a kayan ka ma sai kayan mugunta hatta kanka da kanka wallahi ba ka riƙon kanka masu yayin da nake ranza ina kallon na karatun kamar ya zo ne kan shi so da me duk wanda ka saki jiki kana aiki ana kallon kamar hukaci kana aiki ana kallon kamar hukaci to wanda hauka ta zo karshe ka ce wurin in buɗe nawa yi hauka a cikin kayan ka. to ko za ka ga dandanan ka je wani wuri ba zai amfana ba abin hakan bukatar rayuwa ta zama na kasashiyar rayuwa karshen ta sai dai a je a bukatar dai ci kuɗin mutane kafa aiki ko ba ya rasu ne da da kudin zuba ne kashe sai kama ta da yi sai dai je kaɗa kuɗin wannan za a yi maka ba komai kaɗa kuɗin wannan sai ya iya aiki amma akwai shiriri ta to na sai ba haushe amma ka ga in yi aiki habba ya ƙara nan ya saya ya sake ɗebo yan uwa ya zuba ya sake ƙarawa nan ya saya daga an ga ana abun nan lokaci guda za ga kila ya daina ma fitowa shi wa'annan ɗina duk abun da aka yi haka ba a ɗauki abun a kai masa ya ɗauki naku ya ba ku, ya ɗauko wannan abin nan yanzu ko wanda za ka bada ka zai ga wuri raya shi mu raba wallahi bai raya shi ɗan abin da ya rage a ciki shi zai ne ai akwai aikin da za ka yi aiki don abu ya karu akwai aikin da kake kawai don a kai ma'aikaci ne kana sai fadanci sau da haka nan ruwa dai a kada rijar kasa ta dauki hajjanta minu a kala an wa fara wahiya ko rawaya rawayar abu mahamulatun ala zahrar riyahi bayan da eh, yake da suna wannan eh, ruwan ita wanda gida jiziyar kenan rawayan abin mai shayar da kafa ne mahamulatun tana dauke da alal eh, mahmulatun ala zahrar riyahi wannan jirgin ike ka kira shi jirgin ba jirgin da iska take jan shi karan da ya gama zubo da masa za ka ga ya koma gana yana narkewa yana watsewa to wannan kusan za a ce an gama bari duk abin da za a zo sai dai a fitar da wa'annan wa fi tirmidhi وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ذيك اللي جرجيني قال هذه رواية الأرض وانا جاي شاير دقفا وانا سلكاتي شاير دقفا رواية الأرض girgijin kenan ya sokowa Allah ila qaumin Allah na korata zuwa ga jama'a la yashkurunahu wala yashkurunahu ainihin ba ta gode masa ba ta mako ambatonsa ba ta ambatonsa ba ta gode masa addu'a wanda ba bishin bismillah ba ta Allahu akbar ba ta subhanallah ka ga garin su tsohai mala tunda duniya ce duniya ita ko duniya ainihin kyauta ne Eh, ba ba sakamakon aiki ne ba kawai ba ku aka ba wani abu kuma kuka cancanta amma ga za Allah ya ɗauko ruwa daga uwa duniya kai ta gari kaza rabawa ake ba ana noma ba Allah bai da komai da ibadodin ku da ya sauko Allah ila qaumin la yashkurunahu wa la yadhkurunahu fasahabu Hmm. ga shi da sai wake subhanallah to kada ka duba da wurin amfani ne ne tsammanin ka da ko ne kana kuka samu wurin mai da noma <laughs> ba sa sallah ba sa sallah yanzu ne ake neman kai masu ya eh, ai suna aiki wa'anda suka iya jihar muna abuna din wa'anda Allah ya kai mana wurin ma'aikata ma'aikatan mana Allah muna roƙon Allah ya dada ƙarfafa musu gwiwa kuma Allah ya taimake su eh, kada su ebo 'yan damfara dole 'yan damfara za ku za ku gana kirki za ku gana banza akwai wanda zai ga kuɗin ku kawai yake nema ba yana neman aikin da dama rici kuɗin ya yi aiki da da dama dama akwai shi ba ya da hammin abin da kai kawai na za ku ba shi aiki yake muku na kuɗi. Eh, nan barka barkatai aiki suke na kuɗi. yau da kana inda kuɗi shi ke nan za su yi in babu kuɗi ta babu su ba su ba su da hannun cewar ba su taimaki addinin musulunci ba idan su zo sardauna dinga ba yana bazawa yana bazawa kawai da aka ce ya mutu zaka dawo gida amma da haɗe gaskiya ne kake yi don wani mai biyan ka albashi ya mutu ita tafiya ba sai a yi na muna da ɗalibin da muke koyi da shi abubakar Allah ya karfafe shi Allah ya kara masa tsawon kwana ya daɗa masa imani ana biyan shi dubu goma lokaci ya yi ke kai yanzu ya fi dubu ya fi ƙarfin dubu goma yanzu ya yi kuɗi da haka kuɗinku ku da kuke biya na ko bawa wani ku tura shi wani wurin shi ma ije ya aikin irin yadda na yi bana ga dalilin da ya sa kada a ɗauka ko tausayi na ko na yi zuciya ne a kazan da ya ce a buhun makarar buhu dawa kaza me take da sunan eh, wake kaza shinkafa kaza to da kana na ci gaba da wannan karban kudi ai nayi zalunci ni ma in Allah da na nan muna shirye shirye a nan za mu dinga tura mutane suna tafiya muna muna ba su dan wani abu to ka gane shine da yanzu na za a ce masa in na mutu tun da an daina a dama suna jin haushin ka an daina kai masa albashi zai dawo idan an ko ne sai dai kuma ku duba kuna son karatu ne fari ku ɗauki ya primary school tun da ɗan tattabi ki ne ɗan halal wasu sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاك تو تو تو تو ني بلاي ادربي نيوا بلا بيا في شيء فصحابه حامل رزق العبادي ولن كما قال هو تجزا جزي girgije to me ɗaukan arzikin bayi ne yana girgize ɗan dakon arzikin bayi ne ba a biyan shi ba za a hanyar ruwan an gace mun gwada ce to zo musallane ka yanzu ɗan wani ka maka a tirelin shinkafa ba ma za ka ta sai ka ce to waye a ciki ba <laughs> waye a ciki a cikin ku ka shi ga shi ga eh, to kai ma ungo kaza to ma ungo kaza to kai ma ungo a ah, koma da ita yace to ai Allah kai mu magana ba ai baɗi na nan baɗi ba za mu yadda aka hauma ba in yi kayan in ka girgije hamilu rizqil ibadi dan da kon arzikin bayi kenan haka Allah tsoro shi ya zo da arzikin nan ya mana ba a ba shi komai hmm? to yanzu kai a ce maka ka yi karatu ka ce ba za ka ba da karatu ba sai an biya ka nawa ka biyar dama dama ma ko a wannan zamanin da ku na biyan ku ne wallahi na tausayin ɗalibai yau su biya kuɗin makaranta su biya kuɗin kaza su yi kuɗin kaza su yi kuɗin kaza mu dai mun yi karatu kyauta wallahi malaman mu ba sa karɓar komai a hannu wala lokacin ma akwai masu karɓan sadaka akwai masu ɗan karɓan sadaka ta rosu shi ba su da abin da za su ce amma na yi malamin da baya karɓan komai kuma yana mata kuɗi wallahi in ya ganka fake fake ya ga ana karatu kana yin kwane kana karatu kana yin kwane karshe ta wata na sai ce in an tace kai zauna gashi muna tsoron shi ni dai na tsoron shi ina girmama shi wata rana ke yin zauna wadu. na ce inna lillahi wa na kuma mai nagi aka gama aka ta yaji da ya tabbatar da an matsayi tuk sannan ce in mai isa in an kawo abinci ba ka ci yana lura na dan gwakwalan fashi idan mutane dan shafa in an gama in tun tsaye da kyau samu ruwa in wanke sai ce yake za a cin abinci da kai in ce to shi kenan an san gado na irin ku, sai ɗauko naira hamsin a kan na lokacin na naira hamsin na na ga tafi dubu hamsin shi ba dama in ce a'a na isa na saba masa na karɓi na ra tsakanin da Allah don nan ban san inda na bi da ke gida ni dai na gan da gida ta ina nabi ta ina nabi kuma a zuciya a lokacin nan wani abu da shi ba zan faɗe shi ba amma da a ce akwai fa'ida na na faɗe shi wannan dai kuri ke wannan ya yi fa'ida kuma ku yi wa ɗaliban kwakwa in kai masa za ka yi masa ta inda kada wani ya ji ban iya gaya wa kowa ba shi kuma haka yi shiru ya ce gida malam sai tanadi sai a yi amfani to kuma ban ba jin da na ma fara a ce ba a zo karatu ban zo ba ina zai nemo ne baya a wurin sa da koyi ba maganar ziyara idan ka zo gaishe shi na ɗaya na biyu ka dawo to za mu tare ka cewa mai karbu a kanka ka dinga zuwa da littafi in kuma haka ba malam zai baka fata-fata in ya ji maganan mu ya zo da littafi falilahi alhamdu amma ya dawo na uku matsayin a tsaya da ka zai na wani lafiya na zo ne ga shi kai kai mahaukaci ne yadda na gaya maka ɗan kare zai taimaka ko wani abin da zai maka amfani kai kana yawon banza Ka mutane kowa na kaza kowa na kaza kai ku kana yawon banza sai ta mun gaya maka ka zo kai ma da littafin ka kai karatun nan a sashi ta ko ku duba za ku biya kuɗin kaza za ku biya kuɗin kaza za ku biya kuɗin kaza kar ku maida wanda na kasa da ku kuce kuma sai kun biya sai dai irin wannan abin ya same ku kuna neman takarda ta gwamnati kuma an shirye shirye shiryen da za a hana muku karantarwa in babu wannan takardan to ku yi amfani da kuɗin ku ku sai addini ku to wanda abin da kuke mu sai addini wannan kun yi karatu eh, na takarda ba ta a duba a sa ta a kwamfuta ta nuna kun duk wani abu da ake na cikawa ko kokari ku cika shi na bane ne zo da shi to ba za a daidai ba kaza ba su ne ina su wasu yana ko me ne ku cika shi ku je kuma ku nemi wanda ke sani in nuna muku yadda ake a gwada shi a ga e eh, lalle yana ci ku je ku yi shi zan a zo a neme shi a hannunku kan wannan abun ana iya cima mutunci kana iya kai jarawa rusar ka bai fito ba kuma ka iya ka da Allah sharuɗan duk da suka wa fuska su amma da kyakkyawan niyya kuna so ne ku je ku amfani al'umman manzon Allah duk inda za ku je ku yi don Allah sannan ku taimaki na bayan ku Allah zai taimake ku da ɗan abin da kuka sani ba ku san komai ba رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرته وند اون صاكيه ميرا ابو دغا آه، وما شنك هذا كيس وما ترى هذا كيس وعين هذا كيس وعيد بدل يجي هذا فرش وكان الحصاد رحمه الله تعالى إذا رأى الصحابة إن يجد الجدي قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تهرمونه بخطاياكم وذنوبكم حسن بصري رحمه الله إن يجد الجدي كثيرا ainihin fi ba cikin wannan dinnan girgijen nan da ke tafiya wallahi rizkoko ma'ana rizkoko fi ku, abincin ku da kuke ci na cikin wannan walakin na kun ko ana hana maku shi da ya ko saboda zunubanku kura-kuranku da zunubanku kuna yin abin da ke kuskure sannan sabon Allah isa ko ruwa aka rasa kwarin daji na tsine wa dan tsuntsaye na tsine wa dan Allah tsine wa dan saboda dan adam dalilin su ne akan hana mana ruwa saboda sabon sa wa fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مي tuhoramunahu nena kweche tuhoramuhu tuhoramunahu bikhatayakum wa dhunubikum yani yake da suna da Allah ya yi abu na haka da yake أخرجه الطبراني أبو الشيخ في العظمة wafin sahihi ina ganin wancan wabil jumlati ya kamata ya shigo wannan to amma mu bar masa hadisi daya saboda idan muka yi hadisin sai mu ce abdul jumla tun da hadisin ba shi kaɗai ne ba ga hadisai ga hadisai amma muka yi wannan hadisi sai mu shigar da wancan gaba daya kai to haramuna mun bashi haka 27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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين